Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato takwas da rabi ke na agogon Ghana. a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumar zaben kasar ta bayyana cewa akwai yiwuwar cewa cikin daren yau Alhamis ta kammala tantance ƙalamin ƙarshe da suka rage daga cikin waɗanda ake jiran su shigo daga gundumomi 266 na ƙasar. Haka kuma a daidai lokacin da ake samu hare-haren 'yan Boko Haram musamman a jihohin Borno da kuma Adamawa 'yan majalisar wakilai sun nuna damuwarsu kan lamarin sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda ibrahim abdulaziz zai gabata mana da shi baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya to amma duk kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya Assalamu alaikum Mutane biliyan bakwai da ɗigo takwas na duniya suna shirin yin bankwana da shekarar dubu biyu da ashirin, amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a sakamakon annobar coronavirus. Kananan kasashen tsakiyar tsibirin Pacific na Tonga, Samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da shekarar ɗaya saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya tare da manyan kasashe na yankin masu ƙarfi na New Zealand australia japan korea ta kudu suna biye garin auckland mai tashar jiragen ruwa na new zealand ya karaɗe da shagulgulan bikin sabuwar shekara tare da wasan wuta da aka yi a fitaccen dandalin sky tower yayin da mazauna suke bikin murnar nasarar da tsibirin ya samu a yaƙi da annobar coronavirus wanda ya ba da adadin waɗanda suka kamu da cutar 2,162 da kuma waɗanda suka mutu 25 kacal. a kasar bukukuwan murnar da ake yi a duniya da ke nuna canji ko dai an takaita su ko kuma an dakatar da su yayin da jami'an gwamnati suke faɗi tashi don hana karuwa adadin waɗanda suke kamuwa da cutar. Shugaban masu rinjaya majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell babban ɗan jam'iyyar Republican ya faɗa jiya Laraba majalisar dattawa ba za ta hanzarta ɗaukan ƙudurin majalisar wakilai na ƙara kuɗin tallafin annoba ga yawancin Amurkawa zuwa dala dubu biyu daga dala ɗari shida na yanzu sanatan na jihar kentucky ya ce kudurar na majalisar wakilai ba shi da wata hanya da za ta hanzarta wuce majalisar dattawa yayin da za a rantsar da sabuwar majalisar a ranar uku ga watan janairu babu wani takamaimai abin da in har akwai mataki da majalisar ta yanzu za ta ɗauka ba tare da ɗaukan mataki ba kudurin majalisar zai ƙare yan damakar sun jima suna goyon bayan biyan kuɗi da yawa kuma majalisar mai rinjayen 'yan demokrat ta amince a ƙara kuɗin zuwa dala dubu biyu bayan da shugaba donald trump ya fara yin kira a ƙara kuɗin shugaban ƙasar ya sake jaddada matsayinsa a ranar laraba wani sakon twitter da ya wallafa ya ce ku hanzarta da sauri dala dubu biyu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin har hada magunguna na China suka samar. Hukumar kula da magunguna ta kasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga rigakafin da cibiyar nazarin halittu ta Beijing ta samar wani reshen kamfanin Sinopharm mallakar kasar. Hukumar da take saka ido ta amince da rigakafin ne kwana ɗaya bayan da sinapom ya ce allurar rigakafin tana da inganci har kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na ƙarshe. To sai dai kuma masana daga waje suna saka ayar tambaya akan ikirarin sinapom tunda ba su samar da bayanan da ake bukata da za a iya tabbatarwa ba. Sabuwar allurar rigakafin da aka amince da ita tana ɗaya daga cikin guda biyar da kamfanonin China suka samar da tuni aka fara gudanar da su a ƙarƙashin shirin nan na gaggawa yayin da suke ci gaba da gwaji kashi na uku sama da allurar rigakafin miliyan 4.5 aka yi tun watan yuli ga ma'aikata masu muhimmanci da kuma mutane da ake ganin suna da hadari sosai na kamuwa da cutar ciki hadda miliyan uku tun tsakiyar watan disamba jami'an lafiya a jihar california ta kasa amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a birtaniya kuma da alama za a ƙara gano wasu da suka kamu a amurka jihar california ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in covid-19 biyo bayan wanda ya kamu a jihar colorado a farkon wannan makon kamar yadda batun yake da wanda ya kamu a colorado ma'aikatar kula da lafiyar al'umma ta california ta ce mutumin da ya kamu da cutar a can shi ma ba shi da tarihin yin tafiya katarar lafiya na jihar california magali ya bayyana lamarin da abin damuwa kuma ya jaddada muhimmancin sanin hanyoyin kare yaduwar coronavirus kamar saka abin rufe fuska ba da tazara zama a gida da kuma gujewa tafiye-tafiye babban masanin cututtuka masu yaduwa na amurka dr anthony fauci ya ce da alama wannan mu'amala tana sa kwayar cutar karfin yaduwa daga wani mutum zuwa wani a lokacin da yake tattaunawa ta yanar gizo ranar laraba tare da gwamnan jihar california gavin newsom fauci ya ce yaduwar kwayar cutar na nan yadda aka saba kuma ba mamaki a samu ƙarin waɗanda za su kamu da sabuwar nau'in covid-19 a ƙasar. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a jamhuriyar Nijar, hukumar zaben kasar ta bayyana cewa akwai yiwuwar cikin daren nan Alhamis ta kammala tattace alkalaman ƙarshe da suka rage daga cikin waɗanda ake jiran su shigo daga gundumomi 266 na ƙasar abin da ke nuna yiwuwar fitar da kammalalan sakamakon zaben na ranar lahadi 27 ga watan disamba a gobe juma'a 1 ga watan janairu shekarar 2021 kamar yadda mataimakin shugaban hukumar dr aladuwa amada ya bayyana a su da wakilinmu sula mammuna barma to yanzu dai eh, a sahi yau abin da za a ce eh, mun hallafa sakamakon zaɓe na gunduma 151 kenan cikin gunduma 266 sauran 500 kuma su ma abin da za a ce bisa wannan 500 kin duka sakamakon sun zo a gare mu kamar inda kuka sani sakamakon in ya zo ka an hallafa shi sai an tace shi sai an diba da kyau da kyau in sakon eh, abin da aka aiko mu suka aiko in daidai ne duka sai mun yi tankaɗe da rere sai mun diba daga nan ne ake hallafa shi bisa talabijin da radio na ƙasa kenan insha allahu sai mu ce aiki ya kankama kuma daga nan zuwa lokaci kaɗan a inda dai muke tamani ko dan ma na allah ne abinda muke tamani daga nan zuwa daren yau a ce duka sakamakon da ke da kwai an wallafa shi 'yan kasa sun sani. Akwai yiwuwar gobe Juma'a a bayyana kamalallen sakamakon gaba ɗayansa? I, kamar inda doka ta ce mana eh, kamar inda doka ta ce a kudurinta na 156 sai ke sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa hukumar zaɓe tana da kwana biyar ta eh, kwallafa shi kuma ta kwaɗi inda ake ciki kuma ta miƙa wannan sakamakon zaben wajen kotu koli mai kula da harkokin zaɓe kenan da inda take insha allahu gobe juma inda da ran da lahiya za mu ba da duka rafka na wannan zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa. Hmm, sai dai jama'a na ƙorafi akan cewa akwai jan kafa ko jinkiri sosai wajen bayyana sakamako kuma ayyukan da kuke gudanarwa sai ne to ka san aiki in baka kware ciki ba ko in baka san bakaka aikin yake gudana kana iya faɗin albarkacin bakinka abin da ya sa wannan ba sai ba ne kun san shi zaɓe ne na ƙasa kuma wanda ya ce zaɓe surtu zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ya kamata a ce duk abin da zan mu faɗi abin da ya zo daga ruhun zaɓe ne abin da ya zo daga reshinan mu na jihohi kenan ko sun aiko mana sai mun tsaya mun tace mun tattance mun tabbata ke wannan abun hakanan ne kan na mu tun da bin mu so mai hallawa abin da zai kawo rudani a cikin kasa kun ji abin da ya sa mutane suke gani ba tsaiko kamar tsaiko ne ba tsaiko ba ne ba shi ka san abin da zai kai da abin da zai eh, kai shi kamar inda doka ta ce kuma ka kiyaye tunda abu ne wanda yana da hatsari da yawa. To madalla a gaida sula mun mana barma a daidai lokacin da ake samun hare-haren 'yan boko haram musamman ma a jihohin borno da kuma adamawa 'yan majalisar wakilai sun nuna damuwarsu kan lamarin daga adamawa ga ibrahim abdulaziz dauke da rahoton cikin kwanakin nan da an samu hare-hare 'yan tada kirba na boko haram a wasu yankunan arewa maso gabashin najeriya musamman ma a jihohin borno da kuma adamawa to sai dai kuma da suke nuna su game da sabbin hare-haren da mayakan na Boko Haram ke kaiwa cikin kwanakin nan. 'Yan majalisar wakilan Najeriya sun bayyana lamarin da abin takaici da kuma ke bukatan tashi tsaye. Honorable Abdulrazak Namdas da ke ma zama shugaban kwamitin harkokin soji na majalisar wakilan ya ce wannan lamari na ku hana su bacci. A ƙarshen gaskiya mu zababbu a majalisa musamman ni da nake ciyaman na kwamiti na sojoji zan iya ce ba mu ji daɗi da 'yan boko haram suke kai suka kai hare-hare zuwa gargida da wasu wurare a cikin kwanakin nan ba ah, amma gaskiya ah, mun kuma jinjina ma sojoji don lokacin da na samu labari cewa ah, sun shiga gargida na yi sauri na samu zantawa da shi brigade commander na wanda yake nan yola kuma eh, kafin same shi mashi already yana kai kuma ya kara bani assurance cewa insha Allah za su ci karfin ah, kuma ah, da idan Allah din sun samu sun ci karfin wannan domin samu labarin cewa ai daga tashar alade suka biyo don su samu shigan garkida to wannan abin ba mu ji dadin ta ba ko a baya dai sai da ma 'yan majalisar wakilai da na dattawa suka bukaci da a sauke shugabannin sojin kasar tare ma daga yadda shugaba buhari da ya bayyana a gaban majalisar dattawa domin ba da bahasi game da tabarbarewar tsaro ga yadda da ko shugaban ma bai je ba to wai ko shin ma akwai abin da yan majalisar ke yi game da waɗannan sabbin hare-haren da ake kaiwa a majalisa mun ɗauki matakai da yawa because magana rashin tsaro abun ba waje ɗaya take ba to mun yi kuduri ba iyaka kuma ga shi ma mun yi kasafin kuɗi wannan muka yi amince da ita a cikin ma mun yi kokari mun sa a taimaka ba sojoji abin da ya kamata a basu domin su ci gaba da wannan yaki a taimaki mutane kuma mun drawing attention na federal government a cewa sojojin da nan suke yaki su tabbatar cewa an ba su dama an ba su dama irin allowance allowance nasu ana biya su akan lokaci domin wannan mutumin da yake bakin daga ya baro familinsa gidansa yana jeji to da zai yi kyau a duk lokacin da hakkinsa ya fito a tabbata an biya shi wannan hakkin. hakanan kuma 'yan majalisar sun ma buƙaci jama'a da suke taimaka wajen bada bayanai tunda aikin tsaro kamar da masana ke cewa ba na mutum guda ba ne. Da zan yi ga al'umma shine a soja police da wani dan sandan ciki su ma mutane ne kamar mu in akwai wani bayanin sirri da za a iya taimake su da shi a gani da za a kama mutane miyagun mutane zai yi kyau don allah ringa taimakawa don mutane nan suna zama da mu Ah, suna cin abinci tare muna mu'amala da su ah, suna amfani da wayansu a cikinmu to in akwai inda mutum yake da gani yana da labari wanda zai taimaki ah, jami'an tsaro su damke irin wannan mutane ko a san ina suke abin zai amfane mu zai tabbata cewa don su ba mala'iku ba ne yan uwa ne kamar mu kamar jami'an tsaro in ba da mun tsaya mun taimaka musu da wasu bayanai ba yana da wahala mu san ya za kasance ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya a jamhuriyar Nijar kuma Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. To yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman. Yanzu haka dai, 'yan awanni ne ma suka rage da ya adabo da shekarar 2020, shekarar da ba za ta manta da ita ba. to ya ko mai daɗi haka da ba za a mance da wannan shekarar ba? Sunana Sani Abubakar mai nasara. A gaskiya wannan shekarar abun da ba zan manta da shi ba na farko shine maganan COVID-19. wanda ya zo a gaskiya an ajiye mu a gidajenmu mun gagara zuwa neman abinci suka yi mu'amala da mutane ma ya gagara wayansu kuma ko zuwa aikin ibadu majami'u masallacai duka abun ya gagara shine abun da dai a duniya ka a yanzu dan wanda yake duniya ba zai manta da 2020 ba sunana jauro mai samari a wannan shekara abubuwa da yawa sun faru wanda mutum ba zai taba bantawa da su ba amma abun da ya fi ɗaga mun hankali wanda ya zauna ya gina gida a birnin zuciya na ya zauna shine abun da ya shafi taɓarɓarewan wato tsaro musamman ma wajen garkuwa da ake yi da mutane ni innan yan uwana har uku aka yi garkuwa da su idan ka je can bangaren gimbu yan uwana da aka yi garkuwa da su suna da yawa a ciki ma har da dan majalisa mai wakiltar yankin mu na guroje shi ma an yi garkuwa da shi ga yan uwana a yankin mai samar da sauransu duka wayannan an dauko su an tafi da su ne ba san wa suka yi abin ba duka dai a cikin wannan shekara ta 2020 matsalar cutar corona ta ko shafi fannoni da dama kama daga kiwon lafiya kasuwanci da kuma walwalan jama'a to wai koya cutar ta shafi 'yan kasuwa ga da ta bakin shugaban kungiyar 'yan na jihar Adamawa. To kana magana da Alhaji Isa Adamu, ita ce na Gwaru Traders Association Adamawa. Talle asara da zan iya cewa ta jawo wa kasashe ba ba ma 'yan gwari ba ta zawa duniya gaba daya. Asara ce wacce ba za ta iya musaltuwa ba domin harkoki ne da suna tafi suka zo suka tsaya. Duk abun da aka ce an dakatar da shi na sakan na agogo to yana iya ɓaci na kusan awa guda. to kaga wannan asara Allah ne san iyakacin abun da aka tafka ba wai yan gwari kadai ba wannan duniya ce ko ko ce Najeriya mu da muke ciki ko ko ce jihar mu ta Adamawa ko ko ce local government namu da muke ciki wannan kan an yi asara sai dai mu ce ubangiji Allah kara karya ma sake nuna mana makamancin irin wannan annoba da muka gani a rayuwar mu da ma wa'annan da za su wa baya na covid nan kenan bayan shi kuma fa menene ya faru wanda kana fatan kada Allah mene ta shi da mushi to alhamdulillah akwai yanayin tsaro da muke fama a ciki kan nafas barayi yan boko boko haram da shauransu ya gagara ya samarwa da ƙasa na zaman lafiya da kuma yadda za ta tafi kowa ya ci gajiyar ko kuma ya more wa al'amarin wannan ma ina roƙon Allah kar ya ƙara nuna mana irin wannan bala'e bala'e da muka ta gani a baya muna roƙon Allah ubangiji Allah ya kawar mana da shi Allah ya sa dukkan al'ummar duniya ma su fita daga cikin irin wannan yanayi ko kuma waɗanda ba su yi gaba kar Allah ya shiga da su waɗanda suka shiga Allah ya fitar da su su ma dai manazarta sun koyi bahasi dangane da wannan shekara ta 2020 Muhammad Ismail wani da ke bin diddigin lamuran yau da kullum ya bayyana da suke kallon wannan shekara da kuma shawarar cewa a shekarar nan ta ashirin shekara ce wata zo mutane kusan za a ce kamar a bai saboda abubuwa da dama marasa daɗi sun abun nan sun faru musamman ma a najeriya ta bangaren abun da ya shafi eh, rashin tsaro wanda kusan a wannan shekara an saci mutane da yawa mutane hatta maganin ma zuwa noma sai kasance eh, mutane ba sa iya noma aka samu matsala kamar ta yunwa saboda rashin ah, rashin abinci sannan kuma sai ga uwa uba maganan coronavirus ita ma ta zo da nata ah, matsalolin wanda ya kasance a wasu wurare kamar jihar kaduna ina jin an rufe jihar kaduna ta kai wurin wata uku ah, abubuwan da gaba ɗaya sai kasance ya jamo tabarbarewan abin nan eh, tabarbarewan tattalin arziki da kuma taɓarɓarewan eh, abin da mutane suke samu sai kasance ma abin da za a sa a baki yana zama mutane babban matsala to yanzu dai halin da najeriya take ciki kenan sannan kuma abin da kuma yake da yake jawo hankalin mutane musamman wanda suke sharhi shine abubuwa kayayyaki na masarufi da na abinci sun yi tashin goron zafi wanda zai kasance idan da can kana da dubu goma abin za ka siya da dubu goma yanzu kila sai kana da dubu arba'in za ka siya sannan bacin wannan tashin goron zabi da kayayyaki suka yi ga kuma matsanancin talauci mutane ba su da abin hannu balle a ce sun siya so yanzu dai a wannan dai shekara da aka wannan shekara ta 2020 din nan an samu kalubale musamman ta rayuwa sannan ko musamman ma banda bangaren eh, security ga kuma bangaren rashin eh, lafiya wanda an samu mace-mace kamar a kano lokacin da ake aka yi rufe mutane din an samu mace-mace mace-mace da shauransu to duk wannan abubuwa ne wanda suka faru a cikin wannan shekaru shekara ta 2020 ah, ita ma dai matsalar tsaro na ko cikin babban matsalar ta addabi jama'a wannan shekarar da ake adabu to sai dai kuma a kullum hukumomin tsaro kan yi tutiyar cewa suna kokarin dakile wannan matsala na tsaron dsp suleiman ya gurhoje da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya ce ya su al'umma akwai rawar da ya kamata suke takawa ba wai kawai ake zura wa jami'an tsaro ido ba. Eh, game da matsala na ta'addanci dai a har ila yau rundunar 'yan sanda suna nan suna haɗaka da jami'an sojoji domin mu tabbata hakan nan bata sake faruwa ba sannan kuma a duk matakan da ya kamata a ɗauka na inganta tsaron muna nan muna kan bakanmu kuma allah da za mu ɗauki matakai mu saurara harkoki na tsaro har illa masha Allah. To ya kome ya kamata ma a fi mai da hankali a wannan sabon shekarar ta 2021 da za a shiga gobe? haila yau dai ga ta bakin shugaban kungiyar 'yan gwari da kuma shi dan jarida muhammad ismail abin da makamata buhari ya yi shine ya nemi haɗin kan al'umma 'yan ƙasa ya nemi haɗin kan malamanmu da na kirista da na musulun da a zo a zauna a yi addu'a da kuma a nemi masu ba da shawara kuma a ringa aiki da shawarwarin da aka ba wayar din shine magana domin shawara ita mutum ya zo baka dole ne wajibi ne sai ka tsaya ka zauna ka tace amma ya zan kamata idan aka zo aka ba da guda goma a ce an tsaya an tace din an zo an yi amfani da wasu insha Allah za a samu sauki a nan me kuke hasashe kuma zai faru a shekarar 2021 to yanzu dai maganar da ake yi gwamnati ta an ce akwai recession wanda ko da yake dama recession din nan ba wai sabon abu bane talaka na Najeriya yana cikin recession to sai dai yanzu abin da muke sa rai shine na farko dai gwamnati maganar tsaro din nan ya kamata ta tsaya tsayin daka ta ga cewa ta warware abin nan maganar tsaro saboda idan ba shi yanzu magana da ake yi eh, kwashe yaran da aka yi a kankara ya sa a rufe makarantu to ba makarantu ba duk wani abu idan ba ya dauki mataki akan harkar tsaro ba ba samu tsaro ba noma dai kowa sani yanzu ba a zuwa noma akasari a kamar jihohin katsina zamfara kaduna da bangaren niger state da sauransu so idan ya kasance ba ɗauki wani mataki akan wannan magana ta tsaro ba to maganan abincin da mutane za su ci mafa sai ya zama abun nan mutane za su zama abin tausayi sannan kuma ga boda ɗin da aka buɗe mu muna magana cewa tunda dai abinci bai wadata ba ya kamata eh, baba buhari ya saki maganan a shigo da shinkafa a shigo da abinci tukuna idan an samu wadata an samu abin nan tsaro da shauransu daga nan sai a fara maganan a hana shigowar shinkafa amma yanzu ba ku da shi a ƙasa mutane suna cikin yunwa abincin ya yi tsada maybe idan aka shigo da shi aka shigo da na wajen ne za a dan samu sauki to jama'a fa abin da suke bukata shine sauki dan idan ba saukin nan mutane suna cikin yunwa suna cikin wahala maganar tsaron ma bayan za a warware ta dan ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara tada tada mutane hankali na farko dai ba ba abu da can talauci ne kawai ba matsalan abinci to yanzu ga talauci ga kuma matsalan abinci bayan za a yi mutum yana da iyali ya je ya kwana da yunwa ya kuma san da zai zai samu abincin nan ba zai je ko ta yaya ko ko ko ta karfi da karfi zai amfani da karfin shi ya ga abun nan so maganar abincin nan food insecurity ba karamin matsala bane a kasa kuma yanzu maganar da ake akwai shi so dole ne gwamnati ta tabbatar cewa abinci ya wadata kuma ta yadda za a yi yanzu shine a bude bodas nan kayayyakin abinci su rinka shigowa gaskiya koma da menene dai fata ko shine Allah sa ma a shiga wannan sabon shekara cikin koshin lafiya Ibrahim Abdul Aziz Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Madalla a gaida Ibrahim yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da ganin wannan rana kuma ta ƙarshe a wannan shekara mai ficewa ta 2020 da za mu kawo muku takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku mako-mako daga gidan rediyon mu da Amurka da kuma fatan ganin sabon shekara mai zuwa na 2021 da rai da lafiya amin sun amin. Idan mai saurare na biyo da mu a satin da ya gabata mun kawo muku bitar yadda ta kasance a duniyar wasanni a Najeriya. a shirin namu na yau za ku ji irin hasashe da kuma fatar da masana harkokin wasanni suke da shi a sabon shekara mai kama nan da wasu 'yan awanni masu zuwa sai dai da farko za ku ji cewa hukumar kwallon kafa a najeriya ta bai wa masu kulob kulob na kwallon kafa wa'adi da su tabbatar sun kammala yin rajista wa kulob kulob din nasu zuwa ranar shida na watan janairun sabon shekara mai kamawa wato 2021 idan muka koma ga fannin kwallon kafa rukunin mata kuwa za ku ji cewar hukumar kwallon kafa nff ta shaida cewa kungiyar kwallon kafa na super falcons za su dawo fagen fafatawa a watan fabrairun sabon shekara mai zuwa na 2021 rabon super falcons din daidai yi wani wasa na zuwa gani sama da shekara guda kenan to yanzu kan ga mai sharha kan harkokin wasanni musamman kwallon kafa da irin fatan da yake da ita a shekara mai kama wato 2021 a fannin wasanni a najeriya sunana ishola michael marubuci labarai a to alhamdulillah dai shekarar 2020 ya zo kuma da Allah ya riga ya wuce ko da ka dan samu yan aikuwa cikin shekaran duk da haka dai to muna cewa allah alhamdulillah abin da ya mana to muna a najeriya dai muna ƙara wannan shekara cikin ah, zan ce farin ciki ne a ah, fagen wasanni saboda don baka manta ba makon da ya wuce akwai dan wasan dambe dambin zamani na najeriya suna ce scorpion eh, wanda shi ma ya yi kara da wuda da argentina ya buge shi yanzu ya samu ah, kambu ne na duniya ah, ah, ajin matsakaita to kaga wannan abun farin ciki na yi hanyar dambin ne a nan a nigeria a ibadan wato ya ba mu goro kenan ya ba mu goron wannan eh, shiga sabon shekara kaga wannan zai sa mu shiga sabon shekarar nan da karfi sosai saboda ah, wannan abin da aka samu an yi shi ne las a lokacin dick tiger dan najeriya ne wajen shekaru 57 da suka gabata eh. shiga shekara mai zuwa 2021 gaskiya bai zai zo mana da sauki ba oh. saboda a cikin watanni uku na farko za a fara zagayen eh, buga shiga inda za a je eh, buga kwallon duniya to kuma gasoyin yadda muka kaya a wancan lokacin da muka buga yanzu ba muna kan eh a wannan eh. muni akan gaba to abin da ni yanzu ke bani shakka shine ana rana ta muhawara da da zai cika ba ne ko kuma dai za a sauya shi to yanzu ana ana muhawara akai to kuma har yanzu ita gwamnati ta wajen hukumar da ke kula da wasanni ba su fito ƙararra sun gaya mana ga abin da ake ciki ba to wannan ma ya samu a cikin duhu da wannan bayani na musa shola market nake mana fatan alkhairi a shekara mai kamawa abdulwahab muhammad wanda amurka daga bauchi a najeriya da Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Mutane biliyan bakwai da ɗigo takwas na duniya suna shirin yin bankwana da shekarar dubu biyu da ashirin, amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a sakamakon annobar coronavirus. Kananan kasashen tsakiyar tsibirin Pacific na Tonga, Samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya tare da manyan kasashe na yankin masu karfi na new zealand Australia, Japan, Koriya ta kudu suna biye. Shugaban masu rinjaya Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell, babban dan jam'iyyar Republican ya faɗa jiya Laraba, Majalisar Dattawa ba za ta hanzarta ɗaukan ƙudurin Majalisar Wakilai na ƙara kuɗin tallafin annoba ga yawancin Amurkawa zuwa dala dubu biyu daga dala ɗari shida na yanzu. Sanatan na jihar Kentucky ya ce, ƙudurin na Majalisar Wakilai ba shi da wata hanya da za ta hanzarta wuce Majalisar Dattawa A hukumance gwamnatin China ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta farko da kamfanonin har hada magunguna na China suka samar. Hukumar kula da magunguna ta kasar ta sanar yau Alhamis cewa ta ba da izini tare da sharaɗi ga rigakafin da cibiyar nazarin halittu ta Beijing ta samar wani reshen kamfanin Sinopharm mallakar kasar. Hukumar da take saka ido ta amince da rigakafin ne kwana ɗaya bayan da sinapom ya ce allurar rigakafin tana da inganci har kashi 79.3 cikin 100 akan cutar coronavirus a wani babban gwaji na karshe. Jami'an lafiya a jihar California ta ƙasar Amurka sun ce wani mara lafiya a jihar ya kamu da sabuwar nau'in coronavirus da aka fara ganowa a Birtaniya, kuma da alama za a kara gano wasu da suka kamu a Amurka. Jihar California ce jiha ta biyu da aka samu sabuwar nau'in COVID-19 biyo bayan wanda ya kamu a jihar kwalara da a farkon wannan makon. Thomas sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauki da wani sabon shirin na misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Ya sa madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham ta haɗa mana shirin. ni hadiza kyari ke cewa kwana lafiya ma